Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana shirin yi cikin farin ciki da anashuwa. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 18 ga watan Mayu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labaran. Manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus yayin da rogowar jihohin ƙasa suka fara buɗewa sannu a hankali. A duniya, Amurka ce kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar cutar inda kusan mutum dubu casa'in suka rasa rayukansu. Sannan kuma a ƙarshe ana kafa sabuwar gwamnati a Isra'ila bayan da aka kwashe sama da shekara guda ba tare da sanin makomar siyasar kasar ba haka kuma shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukami tare da abokin hamayarsa Abdallah Abdallah. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Najeriya ta sha alwashin yin rubdugu ma miyagun da ke cikin dazukan jihar Katsina. Za a yi wani mamaya wanda ba a yi irinsa a baya ba a jihar Katsina. To ko me yasa Najeriya ke an so magungunan cutar corona daga kasashen da su kansu ke fama da cutar? A madan an kawo su ba komai aka amso kawai za a ba mutane. Shi an tabbatar akan cewa wannan maganin abin da aka ce zai aiwatar din nan zai aiwatar. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus yayin da rogowar jihohin kasar suka fara budewa sannu a hankali. Spain wacce a yanzu ita ce ƙasa ta hudu mai yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a duniya ta bayar da rahoton yawan waɗanda suka mutu ƙasa da mutum 100 a ranar Lahadi da ta gabata. mafi karancin adadin da aka samu tun bayan lokacin da aka sanya dokar hana zirga-zirga a tsakiyar watan maris haka kuma italiya ma za ta fara sassauta dokar a wannan makon inda za a fara ba masu yawon bude ido damar fara shiga kasar daga ranar uku ga watan yuni a turkiya an ba dattawan kasar damar barin gidajensu a jiya lahadi a matsayin wani sabon matakai da zai baiwa waɗanda shekarunsu suka haura 65 da waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da mummunar cutar damar fita zuwa waje na tsawon awanni shida kowace ranar lahadi a birtaniya kuwa an sanar da ɗaukan mata an sanar da ɗaukan ma'aikatan da za su rika bin diddigin waɗanda suka yi hulɗa da masu ɗauke da cutar idan aka fara aiwatar da matakan sassauta dokar kullum da aka saka a ƙasar a duniya amurka ce kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar cutar inda kusan mutum dubu casa'in suka rasa rayukansu amma a ranar lahadi shugaban hukumar lafiyar jama'a a amurka ya kora zargin da ake cewa gwamnati ta kasa sakataren hukumar lafiyar alex azar ya faɗa wa cnn cewa ba za a iya yin murnar mutuwar mutum ko da guda ba yana mai cewa da al'amuran sun fi haka kazancewa Shugaba Donald Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya bayyana cewa muna kokari matuka ta fuskar yaƙi da wannan annoba ta coronavirus. Trump wanda ya dawo daga hutun ƙarshen mako daga wurin shakatawarsa na Camp David da ke wajen birnin Washington ya bayyana cewa mun yi taruka masu mahimmanci sannan an kuma samu gagarumin ci gaba a fannoni da dama ciki har da kokarin samar da maganin wannan cuta da ta addabi mu shugaban hukumar lafiyar ƙasar. azar ya ce cikin wata biyun da suka gabata amurka ta yi nasarar rage adadin masu kamuwa da cutar domin a ba ma'aikatan kiwon lafiya damar kulawa da waɗanda cutar ta yi tsanani a jikinsu. kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu nufi jihar da shugaban najeriya da wasu jami'ai masu nasaba da harkokin tsaron ƙasar suka fito wato jihar katsina wadda duk da haka ta zama turmin tsakar gida shalugudan 'yan ta'adda wanda don haka wasu 'yan jihar suka fara tunanin shirya wani al'amari na nuna su wanda kuma a nata bangaren gwamnatin najeriya ta ce wannan karan za ta bararraka dajin da lugudan wuta Daga Abuja ga wakilinmu Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya min karin haske dangane da wannan umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya ba dakarun sojin na Najeriya. Ita hedikwatar tsaro ta ƙasa a ƙarƙashin General Olona Shakin sun yi wa shugaban Muhammadu Buhari bayani akan matsaloli na tsaro da suka addabi jihar Katsina. Kuma an gabatar da shiri shiri wanda ya amince kuma da shi wanda za a kai wani mamaya wanda abin da suka ce ba a yi sa a baya ba a jihar katsina don a kakkaɓe wa'annan masu satar mutane kashe-kashe da sauransu da ake yi a katsina a shugaban kasa ya ji takaicin wa'annan abubuwa fatan da ake cikin nufi ubangiji wannan mataki da za a ɗauka za a yi maganin abin zaman lafiya da ɗorewa ya dawo jihar katsina Wannan ba shi ne karo na farko ana ɗaukar irin waɗannan matakan na kai hare yare amma kuma bayan ɗan kwanaki kaɗan sai hannu agogo ya koma baya. Me bambancin hare-hare na baya da waɗannan sababbin da sojojin suka tsara kuma shugaban ƙasa ya amince da shi? To a wannan shiri da suka gabatar ga ban shugaban ƙasa, eh hakika da maharan nan bin ake yi in sun yi barna. To wannan karin ai abin da ake so so ake yi a share a yi mamaya duk gazuzzuka da sansani da aka san suke a je a tabbatar cewa an karkaɗe su daga wannan guri gagarumin shiri ne kuma sojoji ne dakaru waɗanda aka yi musu horo na musamman shi sa jami'ai na hedikwatar tsaro suka je katsina satin da ya wuce don a sanar da gwamna da jama'a a zama cikin shiri don kar a ga motoci ko kayan yaƙi na shigowa jiya? wata damuwa ta zo ga mutane. Lalle mun samu bayanai daga Katsina da ke cewa an ga mayan motoci da sojoji wasu mutane sun yarda cewa lalle wannan shiri da gaske ake amma shin baka kuna da labarin cewa an mahi sha'awar a kira sojojin Najeriya su taimaka wa Najeriya fiye da abu da dakarun tsaro na Najeriya a wancan lokaci suke? Ah, mun ba da labarin wannan kuma ban yi zato sojojin Nijar in an gaice su suke turo Najeriya za su shigo ba. Tunda inda ake da wannan yarjejeniya ai a arewa maso gabas ne inda ake da Boko Haram. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da na da shi a Abuja. Ko wannan sababbin matakan da gwamnatin za ta ɗauka zai kawo al'umma su amince kuma su yadda cewa an doshi hanyar samar zaman lafiya lokaci ne kawai zai iya nuna ganin tuni yadda mutane suka firgita akan wannan tashin hankali da 'yan ta'adda suke yi babu kakkaftawa a yankin nasu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. gaida Hajji Umar. Ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya. karshe ana kafa sabuwar gwamnati a Isra'ila bayan da aka kwashe sama da shekaru guda ba tare da sanin makomar siyasar kasar ba. Sai dai har yanzu sabuwar gwamnatin haɗakar da aka kafa wacce za a raba mukamai tsakanin bangaren masu neman sauyi da kuma masu matsaikacin ra'ayi ba ta kaucewa takaddaman da ke akwai ba. A jiya Lahadi majalisar isra'ila ta amince da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwar da ƙuri'a 73 da 46 benjamin netanyahu zai ci gaba da zama prime minister har na tsawon watanni goma sha takwas shi kuwa shugaban babbar jam'iyyar blue and white ben gantz zai maye gurbin prime minister bayan wata goma sha shida inda za su canza mukami a ranar lahadi da ta gabata ne netanyahu ya ce jama'a na son gwamnatin haɗin kai kuma ita ce abin da jama'a suka samu a yau wannan burinmu ne na bauta bautawa ƙasarmu da yake magana bayan yahu gams ya ce ya zaɓi gwamnatin haɗin kai maimakon yakin basasa ya ƙara da cewa lokacin mummunan rikicin siyasar isra'ila ya wuce Netanyahu ya yi alkawarin samar da kasafin kuɗin da zai hana tattalin arzikin ƙasar durƙushewa ta samar da daidaiton da zai maido da ci gaba shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukami tare da aboki hamayarsa abdallah abdallah matakin da ake sa ran zai kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya samo asali tun bayan zaben shugaban ƙasa wanda aka kwashe tsawon watanni ana yi tsakanin ɓangarorin biyu a jiya lahadi aka rattaba hannun kan yarjejeniyar yayin da gani zai ci gaba da zama shugaban ƙasa abdullah zai zama shugaba na biyu sannan shi zai zaɓi kashi hamsin na ministocin gwamnatin ƙasar da za a naɗa ciki hadda na manyan ma'aikatu sannan shi zai tsara matakan da za a bi wajen naɗa gwamnoni har ila yau abdallah shi zai jagoranci shirin samar da zaman lafiya da tattaunawa da ƙungiyar ta taliban inda zai zama shugaban majalisar sasantawa ta ƙasa. Majalisar ita za ta jagoranci tawagar 'yan Afghanistan da ke tattaunawa da kungiyar Taliban ta samar da yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa kan shirin samar da zaman lafiya tare da yin aiki don samun ci gaba da tallafi da taimakon kuɗi daga ƙasashen duniya bayan yarjejeniyar za a cimma nan gaba da kungiyar ta Taliban. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya lura cewa gwamnatin china ta yi barazanar yin kasalanda kan aikin 'yan jaridar amurka a hong kong yana mai cewa duk wani kuduri da ya shafi 'yancin gashin kan hong kong zai iya shafar yadda amurka take kallon yankin na hong kong a cikin wata sanarwa da aka fitar pompeo ya ce waɗannan 'yan jaridan mambobi ne na 'yan jaridu masu 'yanci ba masu yada farfagandar ba ne kuma a rahotanninsu masu mahimmanci na ilmantar da 'yan kasar china da ma duniya baki daya a dai shekarar 1997 birtaniya ta mika wa china yankin hong kong kuma an yi ma yankin alkawarin cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru hamsin abinda ya baiwa yankin wani mukami na musamman karkashin wata dokar amurka wacce ta ba yankin damar zama cibiyar kasuwanci a duniya a ranar shiga ga watan mayu pompeo ya sanar da cewa ma'aikatar harkokin waje amurka na jinkirta wani rahoto da za ta miƙa wa majalisar dokokin ƙasar kan ko hong kong na cin moriyar cikakken 'yancin gashin kai daga china abin da zai ba yankin damar samun ci gaba da zama 'yan lelen amurka. da Hadiza da ta karanto na labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda a yayin da 'yan Najeriya ke fargabar yadda ƙwararru a ƙasar suka kasa ƙirƙiro maganin cutar corona. kasar ke ta an su magunguna daga wasu kasashen da su kansu ke fama da cutar amma gwamnatin najeriya kuma ke cewa wannan na ɗaya daga cikin jerin mashahuran matakan da take ɗaukawa yanzu Madina Dauda gare ki. Sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya, Boss Mustapha, shi ne ya bayyana hakan a wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka. Mustapha ya ce hauhawar adadin mutane da ke kamuwa da cutar a faɗin ƙasar sa an fara ɗaukan matakai. A kwanakin nan ga su ministan uh, health da mutanen World Health Organization sun yi mitin a kan talabijin da doktocinmu wanda suke ayyuka kan irin waɗannan abubuwa daga kusan mutane saba'in don su tabbatar a kan cewa waɗannan abubuwan nan da aka ce magungunan za su yi za su yi. a ƙasa ma aka ce akwai muna da su don haka mun yi magana da mutanenmu wanda suke wannan shafin magani su tabbatar akan cewa sun je sun samu waɗannan abubuwan sun kai kuma ga natri Nigerian Institute for Pharmaceutical Research a duba don an tabbatar waɗannan abubuwan ya isa a ba jama'a don su sha don samun lafiya za a kai NAFDAC NAFDAC za ta sake duba ta tabbatar waɗannan abun ana iya shansa ko yana da lahani a jikin mutane bayan an gama wannan abun, kafin za a yarda mutane su fara amfani da shi. Taskar bayanai da ke fitowa daga hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta nuna cewa a yanzu an samu mutane kusan dubu shida masu ɗauke da cutar a ƙasar. wani abu da yasa Najeriya ta karbi tayin maganin da ƙasar Madagascar ta aiko da shi ta hannun shugaban ƙasar Gini bissau Umaru Sisoko Embalo. Mustapha ya ce ba za a fara amfani da maganin ba tukuna sai an yi gwaji a cibiyoyin kimiyya da fasaha. to muna shirye-shirye na yadda za a amsa su a kawo su amma don an kawo su za a sa kuma a bi ka'idodi na kasa na validation na waɗannan abubuwan ba komai aka amsa kawai za a ba mutane ba sai an bi ka'idodi an tabbatar a kan cewa wannan maganin abin da aka ce zai aiwatar din nan zai aiwatar to ganin cewa gwamnati ta buɗe ƙofa yanzu ta yaya masu maganin gargajiya za su samu yin mu'amala da ita Eh akwai hanya. Kowane mai maganin gargajiya a kasar nan dama sun sani akan cewa akwai hanyoyi da ake biya. Hanyoyin kuma su ne su kai ga wannan institute ɗin nan wanda aikin su ne na sarrafa wannan magunguna. Bayan sun gama shine na ce za su kai NAFDAC for registration. Wanda mataki na gaba ne gwamnati za ta ɗauka wajen ganin an bunƙasa ayyukan masu maganin gargajiya. Suna da association nasu kuma a Federal Minister of Health ma akwai department wanda harkan su ne su tabbatar suna ma'amala da waɗannan mutane masu aikin maganin gargajiya. Sakataren gwamnati kuma shugaban kwamitin katta kwana Boss Mustapha kenan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga a yi gwaje-gwajen magungunan da ake samu kafin a fara amfani da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya na kan batun rashin biyan tsaffin jami'an 'yan sanda waɗanda suka yi ritaya haƙoƙinsu. Batun da suka ce yana jefa su cikin halin kaka na kayi tare da sa su yin da na sanin bauta wa su tun farko. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. Hakika tun lokacin da wannan fili na ciki da gaskiya ya fara wannan batu, shirin ya zama tamkar abin da ke damun 'yan sandan da suka yi ritaya ne tsawon shekaru. Amma ba su da bakin korafi don yanayin halin mai kayan sarki na bin duk abin da aka faɗa musu ko daidai ko ba daidai ba ne ko kuma zai cutar da su. Wannan fili dai ya samu wasiƙu ta hanyar imel baya ga kiraye-kirayen waya da tsaffin 'yan sandan suke yi wa wannan fili. alal misali csp baffa mai ritaya ya kira wannan fili daga garin gombe ga kuma abin da ya shaida mana Allah wai na wani sa eh lafiya lo alhamdulillah lafiya ga ya jama'a ah lafiya lo ba ku gode Allah oh ma Allah yawa yawa eh, interested na ji so last week monday kawai sai na ji an taɓo inda yake mana ciwo eh nam batun pensioners mu na police da sauransu eh nam wallahi to sai na ji kuma kana cewa wai za ku je ma gindin maganin abu na ca ai ba ku gama ji daga irin wajen mu ba yau wai wata sha hudu muna zaune babu ko babu fa CSP wani da zama ni ina gombe nan CSP wani wata goma sha hudu kuka yi babu pension din ne ma gaba da wallahi tallahi babu sisin kobo worst of it ma mu abin da ya bamu mamaki jiya da dare sai ga wani text na don sun bamu update tun 2019 Disamba yana da 6 million 406,000. Sai jiya kuma sai ga wata tax wey as a uh, uh, you are reserved menene as of March 2020. Sai na ga kuma 6,300 and wani abu da na zo na calculation sai na zo fitar min da 65,000 naira kuma. Kuma ba a bamu wannan kudaden da ma ya kamata na January, February, March mu gani ba ma ballantana mu ce ya uh, eh, wato is added to my 6 million. Is not added and they are sending the whole thing again. Uh, ah, CSP Hassan retire. Faɗa mana yeah. abin da kake son su waɗannan hukumomi su sani game da abin da ya shafi pension ɗin. Eh, gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakaninmu da Allah mun yi mun gama lafiya amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun dawo almajirai sai mun yi roƙo mu ci abinci. Ya za a yi haka yanzu kana da iyalai ka da ta sina ofisa kuɗi kana ganin su a waya ba za ka yi ɗaukan su ba ba za ka yi karɓan kudaden nan ba bakin haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ana ta gaggabci kudaden. a yanke wannan a yanke wannan without reason yau wata goma sha hudu muna zaune tun da muka yi ritaya eh, akwai wanda ma wanda suka yi ritaya gaba da nema ba su samu ba ma har yau su da more than 14 months eh na fi yaushe ne ne kai din kai ritaya ka aje aiki ni na ritaya february 7 february 2019 Ki gaba da bamu labari daga nan eh, February 2019 ba February 2020 na shekara guda. Yawwa to daga nan eh. Eh, daga nan me yake wato ka hada har da hutun wata uku kenan da ake duka duka gaba ɗaya ne na riga na ta na na dawo. Ai daman hutun ma is not compulsory if you wish to remain aiki fine. Kun ga za ka iya tafiya ka tafi. Wannan ya nuna tun da ka ajiye aiki ba baka fansho ba kenan. ba da ko kobo in ba abun da Allah ya min ba da yan wallahi babu babu single kobo ba an da ta bayan ka yi aiki na tsawon shekara shekara talatin da hudu da wata biyu 34 years 2 months na yi don don because of death of birth na ya samu abin da ya wata na kai disamba amma bai na kai ban kai disamba ba dole na taho retirement by february ko ban karbi kudin su ba na zo na zauna amma na tun been to us har yau irina irina muna nan barkate ba mu yi magana ba eh, ya yanzu kake rayuwa tunda babu albashi kuma baka fara karbar fansho ba ka da ce baka sai yan uwa abin da yan uwan mu suka yi mana sai abin da yan uwan ka suka yi jiya ma wani ya turo min dubu goma farkon azumi ma wani ya ban dubu ashirin shikenan haka nake manajin I'm telling you kuma yanzu yau in aka ce yara su koma makaranta wallahi tallahi sai dai su zauna a gida Nun ban ga da zan samu kun da za su koma ba ko transport fare kuma mai amfanin sati foya da na mana dariya ta mana dariya a gari amma akwai abubuwan da ake cewa mutum lokacin da yake aiki ya dinga samu yana tana da wasu 'yan kudi a gefe dan ya dan yi harkar kasuwa ya zama ya dan ajiye jarinsa a wasu wajaje kai me yasa baka yi haka ba ina za ka yi kana da iyali kusalarin kama nawa ne da za ka ce za ka yi ajiye wani abun da za ka yi kasuwanci sai dai if you are corrupt if you are highly corrupt, maybe you have so many ways of getting money. One of them, over much one system. We are not trained. We are we are trained 1985 uh, in Lagos. The train was not even anything to go by uh, corruption. So mu ba mu damu da irin wannan ba mun aiki da kamun da Allah muka da muka muka da wannan. Wanda suke corruption ai ga nan suna fighting shi da offices. Yau ka ji su a babban office can inda is lucrative, gobe ka ji su a can. ba sa sa uniform. They are making big, big money. They are big men. They don't even respect their heroes in rank because they are already millionaires, young person. Ah, da su Da gidajen su ma za a ga gida ce maka wannan gidan wani karamin ban sanda ne superintendent. Da aka ce wallahi ƙarya ne na na aiki ne. Su shiga superintendent ba. Ga su nan muna gani. So they have a way of uh, doing. Ka sa abu ne kaman court. suna nan kaman calls if you didn't belong to them za su yaɗar da kai kai ta wahala if you are with them within them fine kai na ai posting din are noted posting police are noted in the deliberative kowa ya sani you cannot work at EFCC a ce kai dan waye ba dan talaka EFCC ba wani dan je kana yi e ka EFCC ICPC ba if you are there you must be somebody you know some commands in the Nigerian police Ranke da ka kama ka kama turanci mu fa ci gaba da magana da Hausa yadda mutane za su fahimce ka sosai. Ah, to ai turancin mai yawanci muka fama to Hausa ba ta zauna ba sai hankali. Yawwa abinda nake nufi eh, yanzu me ake cewa yaushe ake yin batun cewa za a fara yanzu mu abinda muke so mu abinda muke so na daya kaga ya kamata ma a ce kamar yadda soja da SS DSS suke enjoying ya kamata mu ma a ce an fitar da mu kuma muna wannan wahalan ya kamata ma a ajiye ma an da wa'insu mutane daban suna karban kuɗin ka direct from your salary ana fitarwa contributory sannan wancan in bai zo ba ya kamata mu ma yan sanda su mun duba su fitar da mu a gefe daya taimaka mana taimaka mana su fitar da mu ma mu samu rayuwa mai kyau ba mun gama yi ni ne ake faɗa ma yaushe ni ne za a fa na san ka kai watakila ka kai korafi cewa ka fara gani wannan fansho din ba mi wani sa wani abu cewa su kashe mu jira sai ranar da akurut namu ya zo mun san wata turanci suke yi zumba wai akrut so su muna jiran akrut ne sai ran da Allah ya kawo shi muna da rai akrut ma'ana sai kudaden da sai an turo kudaden da za a na biyan ku kenan yi eh, shi muke jira bayan ka riga ka yi saving misali ka yi ka ka yi saving din 5 million suka ce mana federal government za ta kawo 5 million ya dawo 10 million so za a baka half then half wata wai shine za a spreading din in 10 years so virtually me ka ga mai mutum ya gani a ciki wanda ya kamata a bakan wai shine za a zo sai a kasa shi a hannun wa'insu wai wai wai financial houses suna nan ga su nan they enjoy more than better than the policeman sun fi ɗan sanda jin daɗi. yawanci irin ku watakila zai zama yanzu haka kana nan kana da sauran karfi da lafiyar ka da za ka iya wata sana'a baka fara tunani ta wannan bangaren ba. ni yanzu shekara sittin da ɗaya nake ina shekara sittin da ɗaya yanzu zan fara wani tunanin wani kasuwancin ko me me za ka yi yanzu ko tafiya ka yi nan ka je duku ka dawo ka zo za ka san ka je duku. wani za ne za ka yi mu yanzu kawai dama abin da muke nema in an biya ka ƴaƴanka su samu madafa su karatu kawai nothing more than that wani kasuwanci ka tayi da shi sati private kana aikin gwamnati wani kasuwa za ka yi da yanzu yau ka ce za ka iya gane mata babu za ka je ne kawai ka da masu dufin su karbe kuɗin ka su maka walawala. wala duk da mu ma mu dawo kamar yadda soja yadda ss suke ji kana renon mana 'yan sanda amma renon mana an an haɗa mu da yara suna ta karɓan kudaden mu muna tara musu kuɗi suna ta sa na kaya mai kyau da katon da babban court da abunan suna ta fafface gidajensu suna gini muna ji muna gani. To Allah ya kyauta. har yanzu dai muna bibiyar dukkan hukumi da waɗanda wannan batu ya shafa domin samun martanin abin da ke faruwa ko kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da maslaha yanzu a madadin nasiru adamu alhikaya nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya. a karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan ramadan sunana amina suleiman turaki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice manyan biranen spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus yayin da ragowar jihohin ƙasar suka fara buɗewa sannu a hankali spain wacce a yanzu ita ce ƙasa ta hudu mai yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a duniya ta bayar da rahoton yawan waɗanda suka mutu ƙasa da mutum 100 a ranar lahadi da ta gabata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin nan ina mika ta'aziyya ta ga kawo mu Haruna Gura misali. saboda rasuwar ɗansa Samuel Haruna a Legas kwanan nan. Allah ya haramce shi. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wacce ta taya ni gabatar da shirin. Da Chubahiro Dodo ne da ya haɗa mana shirin ya ko da uwarni. Sai kuma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasala Bonjour, au micro Idriss